wanga kaya mun same su ne ta hanyar wani furuje da aka yi rijejeniya tsakanin gwamnatin Nijar da Japan wannan rijejeniya ta si miliyar eh, kina miliyar shidda na faransifa su wa'annan kuɗaɗe su ne za a san wannan kaya wannan kaya in sun ka zo za mu samun damayyan aiki ta kowane lokaci aka tada mu muna aje mu yi aiki ko na tare ruwa na ambaliya ko ko na gandura na noma ko shinkafa ko da sauransu tunda Nijar ta ɗauki ƙuduri Eh, dangance da niyya ta shugaban kasa eh, bazum mohamed za a aiki na nan zuwa 2025 a tsaye da sawo shinkafa daga kasashen waje kenan mu noma shinkafa isassa to in muna so mu noma wannan shinkafa kenan sai mun yi sabin gandura wajen wajen eka wajen eh, dubu tamanin ake son a yi kenan wannan aiki sai da kaya sabi na kwarai na zamani to su ne an ka kama mana wannan tallafi yanzu wannan firimi kamar lo ne na hwarin daga baya ana kawo kuma wasu dan zuwa september wanda za a kawo mayan motoci da na sitar na aiki to shine makasudin wannan eh, rana da muka zo ta karɓar su kun gani japan da ƙasar nijar sun haɗu yau wannan babban murna ce gare mu tunda abu ne ana jira ana jira sai yau to falillah alhamdu yau mun samu kaya tun daga gobe za su fara aiki kayan nan ne ya digita mai insha Allah yanzu lalle muna da kaya mun samu kaya yan an yi da kawo su abinda muka jira kawai gwamnati ta tuntuɓe mu ga aiki da an tuntuɓe mu ga aiki ko ta wani lokaci ne muna hidda tun da deja mu ma'aikata gari mu da sun ka ƙwaro bisa wannan aiki ko na gandari ko na harkar tare ruwan ambaliya deja sun huru sun iya kenan yanzu mu tuntuɓa kawai muka jira ko gwamnati ko hannuwa da shuni masu hannuwa da shuni ko proje proje mu duk shirye muke wanda duk ya tuntuɓe mu yanzu muna iya mai aiki cikin lokaci kankani. fadar firayim minista taron majalisar ministocin ya amince da daftarin ayar doka da ke baiwa gwamnati damar ɗaukan kudurori da dama a lokacin da 'yan majalisar dokoki ke zaman hutu kamar su amincewa da karɓar bashi da na taimako mai riba a cikin da wasu mahimman abubuwan da suka shafi kammala wasu tsare-tsaren da ake yi da abokanin hudda na ci gaban bangaren matakan tsaron tsarin da gwamnati ya sa a gaba musamman ma na ƙara wa'adin dokar ta ɓaci jagorantar kula da wasu hatsarurruka na bazata domin yaƙi da barazanar 'yan ta'adda don haka taron majalisar ministocin ke fatan 'yan majalisar dokoki su amince da wannan ayar doka mai lamba 106 a fuskar ofishin ministan cikin gida taron majalisar ministocin ya yi na'am da ƙudurin ayar doka mai ba da damar amincewa da kundin da aka yi wa gyaran fuska na samar da hikimar karfafa matakan tsaron ƙasa na shekarar 2022-2026 a fuskar ofishin ministan kuɗi taron majalisar ministocin ya yi na'am da kudirin ayar doka da ke ba da damar ƙayyade kasafin kuɗi na shekarar 2021 a fuskar ofishin ministan fasali taron majalisar ministocin ya yi na'am da daftarin ayar doka da ke ƙayyade kundin ayyukan ci gaban ƙasa a fannin tattalin arziki da zamantakewar al'umma fedes na shekarar 2022-2026 a fuskar ofishin ministan kare muhalli da yaƙi da hamada taron majalisar ministocin ya yi na'am da daftarin ayar doka da ke ƙayyade amincewa da ayar doka ta 71 da ayar doka mai lamba 2016-25 ta ranar 16 ga watan jini na shekarar 2016 na sanin matsayin ma'aikatan gidan ruwa da na gandun daji. a fuskar ofishin ministan tono da ma'adinai da samar da kamfanoni da masana'antu ga matasa taron majalisar ministocin ya yi na'am da daftarin ayar doka da ta amince da mahimmancin yarjejeniya na kundin abokanin hudda da kamfanin shi na africa building material ning na cewa su shigo da kayansu ba tare da wata tsangwama ba a dangance da tsarin ayyukan sarrafa siminti na buji na karamar hukumar ba da gishiri a cikin gundumar illela cikin jihar tawa a taron majalisar ministocin an yi wasu naɗe-naɗen manya-manyan mukame ga ofishoshin ministoci da dama haka zalika a taron majalisar ministocin